baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da wasu gwamnoni hudu na jihohin Najeriya. cikin manyan matsalolin da arewacin najeriya ke fama da su taɓarɓarewar ilimi da rashin aikin yi na kan gaba-gaba shin me gwamnonin jihohin yankin suke yi domin shawo kan waɗannan matsalolin yanzu haka muna tare da gwamnoni uku zuwa hudu daga yankin domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin akwai gwamna umar namadi na jihar jigawa haka kuma muna tare da muhammad nasir idris na jihar kebbi sai kuma mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris muhammad gobir haka kuma muna tare da gwamnan jihar niger muhammad umar bago to bayan waɗannan muna kuma tare da mutane wato musamman 'yan najeriya mazauna nan amurka waɗanda su kuma za su gabatar da tambayoyi ga bakinmu dukan muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren to idan na fara da gwamnan jihar jigawa na san da cewa ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da da daman ku kuka yi yakin neman zaɓe a lokacin to sai dai ana ganin yadda ilimi yake ko kuma ana ganin cewa kusan shekara takwas yanzu jihar jigawa ba ɗauki sababbin malamai ba tare da wasu matsalolin da ake ganin ɓangaren ilimi yana fuskanta hanya da gaske ake za a cika waɗannan alƙawura da aka yi wa jama'a a lokacin yakin neman zaɓe a to gaskiya ne a ilimi yana ɗaya daga cikin mu guda goma sha biyu da muka yi neman zaɓe da su a jihar jigawa kuma alhamdulillahi abu na farko da muka fara yi da muka shigo shine ita kanta ma'aikatar ilimin muka duba ta muka ga yadda take da girmanta sannan muka tabbatar cewar idan dai ana so aikin ne ya tafi daidai to ya kamata a rage bureaucracy a cikin harkar aikin saboda haka muka raba aikatar ta zama kashi biyu muka yi a makarantar kula da ilimi mai zurfi da kuma ilimi matakin farko wato basic education da higher education wa kowace aka yi mata kwamishina na daban sannan wannan ya ba da damar cewar za a samu kula ta musamman a kowane bangare su wannan shine abu na farko da muka fara a abu na biyu tunda mun yarda cewar ilimin nan shine garkuwa da muka zo kasafin kuɗi na jiha na farko kashin harkar ilimi ita muka ba kusan kashi 32 bisa ɗari na kasafin kuɗin jihar jigawa na shekara ta 2024 wannan gaskiya ya ba mu damar mai aibuwa da yawa a magana da ka zo sannan muka zo ɗauka malamai malamai a harkar ilimi musamman wato duk idan aka ce maka za ka iya wadata kowace makaranta da malamin da iya malaman da suke bukata abu ne wanda ke ba za ka yi shi cikin sauki ba saboda haka abin da muka ga ya dace shine mu ɗauki census na ina makarantun su shiga baki ɗaya so yanzu dai muna da complete census na malamanmu a kowace makaranta da suke da jihar jigawa mun san yawan malamin mun san makaranta malami nawa ne mun san guda nawa ne wani malami ne yake koyar da wani subject da waye yake koyar da wani duka muna da wannan saboda ka base da muka samu wannan shi yasa muka fitar da policy na farko dai muka ga cewar hada makarantun nan da malamai zai yi wahala sosai muka kawo harkar technology a cikin ilimi din muka yi ilancin wani abu da ake kira jiga compete wanda yake wannan zai ba mu damar malamai a sa masa kayan lesson plan da sauran duka abin da ake so a koyar a cikin na'ura sannan a gudanar da karatun na'am to a bari mu je ga tambaya ta gaba eh, da zamu yi wa gwamnan jihar Kebbi wani rahoto da cibiyar The Cable Index ta fitar ya nuna cewa jihar kebbi kamar ita ce kan gaba wajen adadin ɗalibai yara waɗanda ba sa zuwa makaranta wanda jihar kebbi tana da kashi 67.6 da wanda ya nuna cewa kusan daga cikin kowane yaro goma a jihar kebbi yaro bakwai ba sa zuwa makaranta shin wannan anya bai ta muku da hankali ba kuwa to wannan sakamakon da aka fesuwa mu dai ba mu yadda da ba gaskiya ba ne ba saboda komai ba saboda mu ne in kebbi mu muka san abin da ke faruwa a cikin kebbi kuma na zo a matsayina na malamin makaranta ba ma malamin makaranta professional teacher wanda yake na ajiye aiki na zo na shiga siyasa a matsayina na shugaban kungiyar malaman makaranta ta primary da secondary school ta najeriya saboda haka na san census bakin gurguru ba wai ma na jihar kebe ba na najeriya baki daya so waɗannan da suka zo suka yi shi na gan shi tun ina najeriya na kuma da stakeholders ina mun zauna mun duba mun ga cewa dai wani ra'ayi ne kawai aka sa wurin yin wannan abun gada ko da muka zo mun san sha'anin ilimi yana da wahala sosai kuma dole ne gwamnati ta tsaya ta tabbatar da cewa ta hito da hanyoyi wanda ilimi zai inganta bayan na zo ni kaina na sa kwamiti an samfulin ɗin makarantu ne wasu na je da kaina na ga abin da don ba maganar malamai magana a samu a gyara infrastructure idan aka yi gine-gine makarantun nan da annan aka gyaggyara su sannan maganar malamai ta zo bayan na zo na ƙara shekara biyar saboda na ga malamai suna yawan aji aiki ritaya bisa ga eh, jadawali wanda na bi ina president ga gwamnati tarayya a ƙara malaman makaranta shekaru biyar kamar da aka ƙara malaman university da college of education so na zo na yi sanin wannan doka intulu don mi don mu yi retainer ɗin malamai kwamiti na nan yanzu ana betin malamai waɗanda suke da da suka karanci education amma yanzu abin da muke yi gwamnati tana kashe makudan kuɗi ne domin gyaran makarantun ne da kuma samu su kayan to yanzu da aka fitar da wannan rahoton za ku aje shi ne gefe ko ku akwai wani abu da za ku yi akan shi eh akwai abin da za mu yi don na sa kwamiti na ce a duba wannan report din da aka fito da shi naman ni ina da belief din cewa ba gaskiya bane saboda na san gwamnan da na gada ya yi kokari kan sha'anin ilimi sannan kuma ya yi kokari kan sha'anin yara da ba su zuwa makaranta wanda za a rage ba jihar da ba ta da out of school children wannan ba za a hana shi ba ba saboda kun saboda irin waɗannan islamic schools da gare mu so ana yawon almajirai haka da sauransu in ba an zo an fito da hanyoyin da ya kamata ba domin a rage wannan ba za a iya kashe shi ba so gwamnati ta hito yanzu muna building din makarantun ne wayanda za a yi western education da kuma islamic education na'am mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris gobir kwanan nan mai baiwa shugaban kasa shawara a kan lamuran tsaro nuhu badu ya ziyarci sokoto inda a cikin jawabin da ya yi ya bayyana cewa an sami wato kyakkyawan nasara ko kuma abin nan za a ce nasara a bangaren sha'anin tsaro inda har yake bayyana cewa babu sauran wani mutum da ke hannun 'yan bindiga sai dai a daidai lokacin da yake wannan jawabin rahotanni sun bayyana cewa an kai hari a wasu garuruwa kamar gada da kuma wasu garuruwa na gabacin sokoto inda nan ne yankin da ka fito kamar yadda rahotanni suka bayyana ko ziyarar da ya kai a fadar gwamnatin jiha ya maimaita waɗannan kalamai amma ba a ji kamar an ɗan musanya ba haka gwamnonin da duk lamarin ya shafa ba a ji sun musanya ba shin haka na nufin kun amince kun yarda da abin da ya faɗa kenan kun yarda da kalaman cewa an samu nasara ɗari bisa ɗari akan sha'anin tsaro alhamdulillah murtala abinda bayanin da bai ba shugaban kasa shawara ya yi a kan sha'anin tsaron najeriya ya yi na horibado a sokoto akwai fannin da ya ɗauke shi wanda mutane ya kamata su dibu ta fannin da ya ɗauke wannan maganar akwai kuma wani fanni wanda su mutane suke kallo akwai group wanda mutane ne aka kama su kamar irin almajiran da aka kama daga gadar local government wanda suna da yawa kamar irin mutanen da 'yan makarantar da aka ɗauka daga jihar kaduna aka bullo da su har zuwa jihar zamfara da kuma wasu 'yan matan gusau da sauransu a alhakikanin gaskiya shi mai ba shugaban kasa shawara mu muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu wanda muka yi maganganu muka tattauna da shi na biyu waɗannan nasarori da an ce wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shiga suka yi kokari wajen karɓo annan mutane su ne waɗanda shi mai ba mataimakin shugaban kasa shawara na baɗu yake magana cewa babu irin waɗannan group ɗin su ne yake magana cewa an samu da an karɓo su amma akwai individually waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka misali kamar ni inda ni fito musamman domin can ah, na san irin matsalolin tsaron da a wannan bangare na gabacin sokoto Ah, akwai irin wannan ɗaya biyu uku hudu wanda su daban-daban ne wani zai je gona an kama shi wani zai je kaso an kama shi wanda wasu in kawar ba gwamnatin jiha ba ko kuma irin jami'an dss da sauransu ba masu da information na cewa an ɗauki wani ko an kama wani to waɗannan abubuwa su ne shi mai bashi gaban ƙasa shawara yake maganganu a kai. Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa. Godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyenubi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa. Sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.